A lokacin da al'ummar duniya ke neman rigakafi ma kowa, saboda a farko allurar rigakafin ta kasance ne kawai ga kasashe masu arziki, kenan ya kasance batun a samar da maganin ga kasashe masu karamin karfi. Saboda hakan kasashen duniya suka yanke shawarar ba da lasisin sarrafa maganin allura a AstraZeneca wadda ake sarrafawa a Birtaniya zuwa ga ma'aikatar neman magani ta indiya wadda ita ce kungiyar da ke sarrafa kusan dukkanin maganin allurar rigakafin da muke amfani da shi a cikin shirye-shiryenmu na rigakafi a duniya kenan ma'aikata ce da ke da kwarewar yin hakan don haka wani bangaren rigakafin astrazeneca an sarrafa shi ne a karkashin lasisin kasar birtaniya ta hannun serum institute of india kuma waɗannan rigakafin suna daga cikin waɗanda muka samu a nan kasar nijar da kuma sauran ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi waɗanda ba a afirka kawai suke ba har da ko ina a cikin duniya ko haka na nufin cewa allurar rigakafin da ake amfani da ita a afirka iri ɗaya ce da wadda ake amfani da ita a wasu wurare? Wannan rigakafin ya samu amincewar hukumar kiwon lafiya ta duniya, kenan daidai yake da sauran rigakafin AstraZeneca da ake amfani da shi a cikin sauran kasashen duniya. Kuma duk kasashe masu ba da gudunmawarsu a cikin hanyar COVAX sun sanya hannu kan ka'idodin kiwon lafiya na duniya. Kuma wannan ka'idar kiwon lafiyar ta duniya ita ce ke kula da tafiye-tafiye. Sabili da hakan ba za mu iya mai da allurar rigakafin da bata a ina a duniya ba yanayin tafiya. Kuma duk kasashen nan sun san da haka. Don haka ina ganin idan akwai akwai wani saɓani da sauri za a iya gyara shi. Wata tambaya, ana iya yi wa mutum allurar Sinopharm a karon farko sannan a yi masa allurar AstraZeneca a karo na biyu? Non, le mélange ne A'a, ba iya haɗa rigakafi biyu idan ba kamfani guda ya bugo su ba. Wato, sai dai in suna da kwaya iri ɗaya, kamar kana da aspirin ne ko ko maganin paracetamol, amma kana da sunayen kasuwancin su da yawa. Kenan kamfani biyu na iya sarrafa AstraZeneca kamar yadda wani irin magani ana iya sarrafa shi a kamfani biyu daban-daban. Amma duk da hakan, muna ci gaba da yin Au fur et à mesure, il y a des découvertes qui sont faites et qui nous sont communiquées.